daren bakwai da watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1433 daidai da talatin ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na takwas daga cikin goron biyar karatuttukan littafin al'imamin muslim ibn al-hajjaj wanda kuma wannan kasar shi ne na farkon karatun asalin littafin muslim din masu mu da mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su ci gaba da sauraronmu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani wata doguwar muƙaddima ce wadda al'imamu musulun shi kaɗai ne ya yi ta kuma shi kaɗai ya taɓa yin ta daga cikin malamai magabata a cikin littattafan musulunci na hadisi waɗanda suka iso zuwa waɗannan zamanin a cikin wannan muƙaddima al muslim ya bayyana dalilin rubuta littafin nashi da kuma ƙa'idojin da malaman hadisi suke bi wajen karɓe da kuma ainihin yaɗa hadisai da kuma hanyoyin da su malaman suke bi wajen tace hadisai da kuma ainihin wato tabbatar da su da hanyoyin da malamai suke bi waɗanda su ne na dogara wajen raunata hadisai da kuma ƙin karɓansu wannan doguwar muqaddima da al musulun ya ainihin ƙulla ta ɗauko waɗannan abubuwa a matsayin na farko ɓangare na biyu na muƙaddimar shi ne kuma ya fi tsawo wani dogon babu da muka ta daddala a kai wanda al'imama musulun ya kira shi da babul kashfi an ma'ayidi ruwatul hadisi wa naqalatul akhbari wa ma nukula an al'a'immatu fi zalik babin da ke bayani a kan fallasa da teman asiri na aibin masu rawaito hadisi da masu ɗauko labarai suna yaɗawa da kuma waɗanda suke ainihin faɗin tarihi da kuma cewar an samo malaman hadisi suna aibanta duk wani mutumin da yake mai aibi ne a cikin hadisi bayan da mai gama karatun wannan babu tare da ainihin sharhin shi da muka ta yi a tattakaice sai kuma ainihin muka shiga babu na bakwai wanda wannan babu na bakwai shine babu sihhatul istijaji bil hadith al mu'annan babin da ke bayani akan ingancin kafa hujja da hadisin da ya zo da an an'ana cewa wani an wani إذا أمكن لقاء المعنئين ولم يكن فيه المدلس إن دي هر يوم السيدة سكي عن أنر أقول أينهم يوار هتوسي لكم بواني أكن سوى تكون سباب واندي كمدلسين يمن بادي حقيقة من الأمر إذا كان دي دير كان وطن كراتون تا إيوه ذاك جواء دن سابا لأينهم واتو karatun da kake saurare a yanzu karka damu abin da ya faru ni da ke karantar da littafin na yi ta faɗin magana cewa asalin wannan muƙaddima muƙaddima ce da al'imam muslim ya ƙullata domin musamman ɗaliban ilimi da kuma malamai masu bincike a wannan harka ta ilimin hadisi irin khatimar da al'imam turmudi ya ƙulla a ƙarshen littafin shi wadda ya yi ta ne domin faɗakar da malamai da kuma tunasashe su da zakarar da su da kuma ainihin wato karantar da ɗaliban ilimi da kuma fahimtar da su wasu matsaloli a cikin ilimin hadisi da al'amari al'amari ya zama wannan babu da ke magana a kan ingancin kafa hujja da hadisi mu'an'an sun ga cewa abin da ya fi dacewa za mu ware darasin shi darasi na musamman ga ɗaliban ilimi amma ba za a ware kasusuwan daga cikin jeren jiyan lissafin ba haka wannan kasar da kake saurare a yau kamar yadda ka ji <clears throat> shi ne kasar na talatin da takwas sannan kasar na ashirin da takwas shi ne kasar ɗin da zai bi bayan kasusuwan da ainihin wato za su biyo bayan wannan babi dukkanin wanda yake halarta wurin wannan karatu namiji ne ko mace in ya san yana daga cikin ɗaliban ilimi to mun ware daga ranar litinin ne zuwa karfe hudu da rabi na yamma a cikin wannan ɗakin taron insha Allah zuwa karfe shida na yamma har kwanaki biyar in Allah ya so za mu fara tattauna karatu game da wannan babi da kuma sharhin shi sai a yi hutun asabar da lahadi kadai sai a sake ɗiban wata ainihin litinin ɗin har zuwa ainihin wata juma'a ɗin sai zama kwanaki goma kenan wannan shi ne tsarin da muka yi wannan tsarin bai canza duk wani darasi namu da muke na magariba ba saboda haka duk wani darasi da ka san an saba yi na tsakanin magariba da isha darasi na am wanda ake sa lasifika yana nan za a ci gaba da yin shi daga wannan ranar litinin ɗin na haka kenan ɗaliban ilimi za su halarci darasi ƙarfe hudu da rabi a lokacin na ƙarashin wannan muƙaddima ta matsala domin ina so zan tsaya in yi sharhin ta ne duk da na ce zan taƙaita amma zan faɗaɗa sharhin na ta yadda yake in Allah su ina fatan a mata kyakkyawar fahimta domin wannan ɓangaren na muƙaddimar na daga cikin inda muslim ya nuna ijtihadi akan abin da ya gamsu da shi ya nuna cewa shi ba muqallidi bane tare da mulahazat da zamu gabatar a nan amma insha Allah ta'ala muna jinjina wa al-Imam Muslim Allah ya gafarta mishi don haka a wannan mako ɗaliban ilimi za su ta zuwa wannan karatu da la'asar sauran karatuttuka da aka saba kuma da magariba da isha suna nan yara da suke zuwa karatuttukansu kaf suna za su ci gaba da zuwa karatuttukansu don haka kada wani ya kawo wani rudani ba a tsaye da wani darasi ba ko ƙwaya ɗaya ƙari ne kawai aka yi haka duk wanda yake ɗalibin ilimi ne idan ya halarta wannan wuri sai ya shigo wannan ainihin ɗakin tare insha Allah ta'ala idan wannan lokaci ya kai akwai mata za mu sami wadda za mu bayani a kai insha Allah abu na farko kenan abu na biyu yanzu ga shi muna karatun nan na sahihu muslim za a fara daga kitabul iman insha Allah to gobe na shi za a yi haka jibi na shi za a yi haka gata shi za a yi har zuwa ainihin ranar juma'a wato daren asabar don haka wannan makon gaba ɗaya kullum ka to da sahihu muslim ya kata ke insha Allah magana ta ƙarshe idan jama'a ba su manta ba tun lokacin da muka yi muƙaddima ta mu ta sahihu muslim muka ce sharhi mafi girma da inganci da zamu dogara da shi na sahihu muslim shine sharhin al imam al'allamatu muhaddis muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan sharhi na shi shi ya yi wa muƙaddimar sharhi ne mustaƙilli wato sharhi mai zaman kanta ya sanya mata ƙurratu ainul muhtaj wato sanyin ido ga mabuƙaci duk wanda yake mai buƙata ne game da sharhin muƙaddima ta sahihu muslim to wannan littafi zai zan sanyin ido ne gare shi mujalladi biyu ne muƙaddimar sannan sai asalin sharhin sahihu muslim ɗin wanda yake fara daga kitabul iman shi kuma sai ya sanya suna al al-muhit sajjaj wato teku wadda ta ratsa ta kewaya a sajjaj wadda ainihin wato take da yawan <clears throat> igiyoyin ruwa dangane da ainihin sharhin sahihu muslim na al'imamu muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki gafarta mishi wannan ainihin wato sharhi shi ne sharhi na farko da aka yi wa sahihu muslim a duniya kaf a bisa aƙida da manhaji da kuma mazhabin imamu muslim kamar yadda ne bayani a farko wannan sharhin mai sharhin aƙida su ɗaya da imamu muslim shi ne aƙidar salaf manhajinsu ɗaya shi ne manhajin salaf mazhabinsu su ɗaya shi ne ainihin mazhabul muhaddisi aƙidar malaman hadisi baki ɗayanta ƙwaya ɗaya ce ka karanta littafin da ɗaya daga cikin su ya rubuta a madadin sauran gaba ɗaya al'imamu sabuni ya sanya wa littafin aqidatu as-salaf wa ashabul hadisi aqidar malaman farko da kuma malaman hadisi manhajin malaman hadisi kaf guda ɗaya ne haka nan manhajinsu guda ɗaya ne shi ne duk abin da ya tabbata daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fassara ta malaman farko to kawai sai a ɗauka wannan kuma ba nuna ba sa saɓani a tsakaninsu a suna yin saɓani domin su kansa salaf ɗin suna yin saɓanin fahimta amma saɓanin fahimtar su ya sha bamban da saɓanin fahimtar waɗanda suka zo baya shi ne mutum yana ji yana ganin dalili ya ƙibi saboda ya saɓa ma abin da ya saba ko kuma ya saɓa ma abin da ya sani kafin wannan abin ya iso mishi wannan sharhi kamar yadda na faɗa muku a baya malamin da ya rubuta shi ni malami na ne kuma hannu da hannu ya kawo wannan sharhi ya bani zuwa bugun da aka yi a bara wato mujalladi goma sha bakwai an ƙara buga mujalladai biyar ɗan shi abdul sai da yamin waya ita ga kafi ya aje mini insha Allah ta'ala abin da muke fata shi ne in an kammala bugawa shi ya kammala sharhin gaba ɗaya ana fatan in an kammala buga shi zai kai mujalladi arba'in zuwa hamsin shi ne sharhi ɗaya tamkar da dubu a cikin duk sharhohin da aka yi kutubu sitta domin duk littattafan kutubu sitta da aka yi musu sharhi kaf waɗanda suke masu sharhi a iya abin da ya zo hannu babu ƙwaya ɗaya wanda ya dace da aƙidar marubuta asalin littafin wannan abin ta ke ce amma alhamdulillah samar wannan bayan Allah ya ainihin share wa ahli sunna hawaye a ce littafi irin bukari a ce kaf ba shi da sharhi wanda yake ya dace da irin asalin aƙidar mai littafi shi yasa malam Gunaiman Abdullah Allah ya saka mishi da alheri ya ainihin sharhin kitabu tauhid na sahihul bukhari aƙalla don a samu yi wa littafin bukari ɗin gata ta ɓangaren babin tauhidi wanda malamin ya zauna ya yi wa ainihin wato muslim sharhi gaba ɗaya ya yi wa sunan nasa'i sharhi gaba ɗaya muna sa ran kafin allah ya ɗauki ran shi zai kammala yi wa ibn majah sharhi in allah ya so domin dattijo ne ko a yanzu haka sai dai allah maɗaukakin sarki ya sa yana da lafiya kwarai da gaske Allah ya kare shi da lafiya wannan shi ne sharhi mafi girma da zamu dogara da shi kamar yadda in ka daɗe kana sauraron muƙaddimar karatun za ka ji haka kar ku manta akwai sharhin al-imam al-allama al-maziri wanda ya sahihu muslim wanda kamar yadda ne bayani a baya shi sharhi mafi daɗewa wanda ainihin aka samu ga ainihin sahihu muslim al-imam al-maziri ya rasa ainihin hijira na da 536 wato 1141 yau kusan ainihin wato shekara 900 <clears throat> da rasuwa ko makamantan haka wannan littafin nashi al-mu'lim bi fawaid muslim asalin shi gaskiyar lamari ba ma sharhi ne da ya zauna yau da hannun shi ba ya sanya wa ɗalibai karatu ne da wani watan azumi yana karantar da su wasu ɗaliban suna ɗaukan fa'idojin da yake faɗi na ta'aliƙa ɗin da sauransu suka rubuta yawancin abin da ke ciki na ta'alifa ɗin suka ce sun ba da labarin su ne da ma'ana yan kaɗan ne suka faɗi da lafazin shi bai kammala wannan da su don haka mujallabi biyu ne kawai aka rubuta wannan shi ne littafin al-mu'lim al-imam al-qadi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ne littafin ashifa sai ya zo sai ya ɗauki wannan sharhi sai ya kammala shi ya kammala shi kuma ya ainihin wato yasa ya buɗe shi ya sanya mishi ikmalul mu'lim wato kammala littafin al-mu'lim bi fawaid muslim wannan littafi mujalladi ainihin wato tara ne wato juz'ai goma sha takwas kenan alqabil iyal ya yi shi ne littafin ashifa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan kenan al'imamin nawawi Allah ya fi mushi shi kuma da ya zo daga baya sai ya gina nashi sharhin na sahihu muslim wanda shi ma mujalladi tara ne juz'i goma sha takwas akan ainihin wato sharhin alqadi iyal al-malik Allah ya gafarta musu waɗannan sharhohi kamar yadda na faɗi idan bukata ta kama zamanin ɗaɗakowa daga gare su amma duk sharhin da zai zama mana umba shine al-bahrul muhit sannan akwai muktasar na sahihu muslim wanda al-hafiz al-munzir yayi aka samu ainihin ash-shaykh abu tayyib muhammad siddiq hasan khan ya ainihin sharhin shi yasa mishi as-siraj al-wahhaj fi kashf matalib muslim ibn al-hajjaj wannan sharhi ne na muktasar sahih muslim wannan sharhin ma yana da kima kima al-aqdiyya saboda malamin da ya rubuta shi shi ne yana da aqida aqida irin ta imamu muslim din sai dai kuma shi littafin asali muhtasar ne to sharhin muhtasar din ne Allah ya gafarta musu baki daya sannan akwai al-imam al-qurtubi abu al abbas ahmad ibn umar ibn ibrahim al-qurtubi malamin qurtubi ne tafsiri shi kuma ya yi talhisin sahih muslim akwai bambanci tsakanin istifari da talhisi ko da haushe ai ko da turin ya sa sai ce talhisi ne average ikhtisari kuma sai ce summarized ko summary to wannan average ne wato ya lakasa sahihu muslim ya ce ya lakasa shi sai kuma ainihin wato ɗalibai su ga cewa har yanzu akwai wasu abubuwa waɗanda sun ɗaure musu kai shine sai ya sai sharhin ya sa mishi al-mufhim ashkala min talhis kitab muslim shi ma wannan zai iya zama madogara gare mu amma abin da yake nuna mana shi kansu wannan yana da aƙida ta ash'ariyanci wato aƙidance wajen babin asma'uwar wa aƙida shi ta saba wa ta hakanan haka nan shi ma al-imam nawawi yana da ittirabi a cikin al'amuran aƙidar shi shi yasa har malamai suka zauna suka rubuta littafi ad-dala'il al-wasiyya fi tahqiq aqidatul imam an-nawawi as-salafiyyah am khalafiyyah ma'ana cikakkun dalilai waɗanda ke tantance shin ya aƙidan nawawi aƙida ce ba salafiya ko kuwa aƙida ce ba khalafiya abin da yasa akwai ittirabi a cikin al'amuran nawawi abin da ya faru kuwa shine wani wurin sai ka ga in ya to a aƙidan sai ga aƙidar shi ta yi daidai da aƙidar malaman farko wani wurin kuma sai ka ga ya zame ya koma ainihin wato aƙidoji na ashariyanci da sauransu wallahu a'lam abin da nake addu'a Allah ya gafarta mishi amma abin da ni nake fahimta ya kai imamin nawawi a haka shine na farko waɗannan ashariyawa su ne malaman shi har ya girma tun yana ƙarami amma bayan da ya girma Allah ya kai shi matsayi na ijtihadi ya zama babban malami to anan idan ta kalidanci da malaman suka dasa mai tun yana karami akan aƙida in ya gashi shine sai a jana ta'awili idan kuma ijtihadin shi ya tashi nan kuma shi ne sai a ga ya balla kofa shi kadai yayi magana sai ta zama daidai a lokacin abin da muke addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi alqadi iyal shi ma haka yana da wannan aqida ta ash'ariyanci da ta'awilin nasoshi al-imam al-maziri kuwa shi imami ne ma a cikin wannan aqida gaba da mu ahlus sunna masu bin manhajin salaf abin da muke cewa wanda duk da aƙida ta ash'ariyanci ba a kafirta shi sai dai kuma ba a cewa ita aƙidar daidai ce ita aƙidar kuskure ce barna ce kuma ƙasa ce amma ba za a ce wanda ya ƙudurce ta ya kafirta ba al'imamu abul hasan al'ash'ari bayan da mahaifin shi ya rasu mahaifiyar shi ta auri al'imamu abu ali al-jibba'i ya tashi a hannun abu ali aljubba'i shugaban mu'tazilawa bayan ya kai dattijuwa shekara arba'in sai yi wa wannan malami nashi kuma mijin mahaifiyar shi tambaya game da aƙida ta mu'tazilanci yadda ita wannan aƙida ita ce duk inda aka ce ga wata siffa ga Allah sai su inkari sai ce Allah ba shi da wata siffa to sai wa mahaifin eh, wato mijin eh, mahaifiyar shi tambaya kuma malamin shi tambayoyi guda uku sai ya kasa amsa mishi shine sai kwanta bacci sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mishi a bacci sai ya kuka ga annabi cewa al'amura sun rikice mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi alayka bi sunnati kai dai ka bi sunnata mai ya ya tashi ya ci gaba da addu'a sai ji zuciyar shi ta natsu akan ya bar wannan aƙida ta ta'awilin ayoyin siffofi da hadisai amma sai kuma ya haɗu da su ainihin ibn kullab su kuma su ibn kullab sai suka ɗora shi akan aƙidar yadda da siffofin Allah a jimillance amma kuma tare da inkarin siffofi alkhabariya shi ne aka ce Allah na da hannu sai su a'a a yi ta'aruni kada a ce Allah na da hannu sai dai a ce Allah na da ƙarfi in aka ce Allah a sama yake sai su ce a'a ikon shi ne a sama al'amarin shi ne maka ce Allah zai zo a ranar alkiyama sai su ce a al'amarin shi ne zai zo wannan aƙidar al'imamu abul hassan al-ash'ari sai da shekara ashirin a kanta ita kuma kaga a lokacin ya kai shekara sittin kenan a duniya ana nan sai ya haɗu da almajiran almajiran imamu ahmad to sai karantar da shi aƙida ta gari aqidar Imam Ahmad Allah cikin ikon shi sai mai fatihi sai ya fahimta ya shekara biyar a kan wannan akida a lokacin da ya tashi bayyana cewa ya bar waccan aƙida wadda kuma ya shekara ashirin a kai sai da ya rubuto littattafai ya fito da su wata ranar juma'a bayan kwana arba'in ba a ganin shi sai dai ya zo ya sallah ya koma ya zo ya sallah ya koma to wata juma'a sai ya zo sai ya hau minbari yake jama'a wanda ya sanni to ya ƙara sanni na ni din ni dai abul hasan isma'il al-ash'ari wanda kuma bai sanni ba labari na yake ji to gani ya gani na shekara arba'in akan aƙidar inkarin cewa Allah ba shi da siffa yake na bawa na gane kuskure ce na sace shekaru ashirin akan inkarin cewa na yarda Allah na da siffa a jimillance amma kuma akwai wasu siffofi da na yarda cewa za a fassara su a yadda suka zo ina musu tawi sai ce to a yanzu na yi imani imani na gaskiya kuma ina kan aƙida aƙidar gaskiya yadda imamu ahmadu bin hanbali ya yaɗa ta domin a wannan lokaci in kadai kana so a gane kana da aƙida ta gari to sai ka addressing kanka wato sai ka danganta kanka da imamu ahmad to sai ce yanzu ina kan in aƙida imamu ahmad ibn hanbal yace don haka zuciyata tana iya ɗaukar kowace irin siffa ta Allah na yarda da ita yace amma don neman ƙarin bayani ga littattafai guda uku sai ya fito da waɗannan littattafai guda uku al-luma'ul kabir da al-luma'us da al'ibamatu an usulid diyana al'ibanatu an usulid diyana ita ce littafin da na fara karantawa yau kamar shekara eh, shekara sha biyar da ta gabata ba a ƙarasa karatunta ba sai dai insha Allahu ta'ala wata dama ta samu wadda ba da ginawa ba karatun al'ibana zai zo zai ci gaba musamman yanzu ga ta nan ana samun ta ana buga don haka duk inda ka ga littafin al'ibana ya kokari ka siya kana nan za ka ji an ce za a dawo da karatun ta insha Allah don haka al-Imam Abul Hasan al ya dawo kan aqida ta ahli sunna wal jama'a ya rasu bayan ainihin shekaru biyar da dawo shi kan wannan aqida Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to abin da ya faru jama'a waɗancan jama'a da ya zauna da su shekara arba'in sun suka yi inkarin shi gaba ɗaya suka ce ya ɓata don haka ba sa danganta kansu gare shi kuma ba sa danganta shi ga su mu'tazilawa ke don haka babu wani da mu'tazile da ya karɓi abulhassan a matsayin da mu'tazile amma waɗannan ɗalibai da ya shekara ashirin tare da su su kuma sai suka ci gaba da danganta wannan mazhabin zuwa gare shi duk yadda aka yi inkari su ce ba abin da ya shafe su ga abin da ya zo ya faru a ƙarshen su wannan abin da ya karantar da su shekara ashirin sai suka ci gaba a kai shi ne na ta'awulin sifat sai suka yi ƙarfi a duniya sai suka yi ta yaɗa waɗannan aƙidoji aka samu malamai da yawa waɗanda suka tafi akan waɗannan aƙidoji wannan sai zama ruwan daraja ba don haka abinda malamai suka yi fatawa ita wannan aƙidar kuskure ce amma ba a kafirta mutum saboda ita musamman da yawa daga malaman hadisi na mutu akhiri na sai da ta shafa za ka yi mamakin aka ce maka wannan aƙidar ɗarsasunta sai da ya harbi imamul bai haƙi ta wani wuri yasa kana karanta cikin littattafan shi musamman a littafin shi al-asma'u sifat sai ka ga ire-iren wasu abubuwa sun shafi al-imam idan kana karanta littattafan ibn hazmi al-muhalla da al-fisal sai ka ga ire-iren waɗannan abubuwan sun same shi ibn hajirin a cikin littafin fatihul bari shi yasa bin babu ya fara ta'aliki aka samu wani malami a shek abdullahi shibul ya karasa malamin shi ibn al-mulaqqin al-imam ibn daqiq al-eid al-imam al-iraqi badruddin al-aini malamai da yawa wannan aqidar ta shafe su shi sa ba a kafirta bai wannan aƙidar amma ka kiyaye cewar ba a kafirta ba wai don waɗannan malaman suna kai ba a don a haƙiƙa ɗin ba ta kai a kafirta mutum ina fata an gane wannan shine adalci ma'ana ba duk aƙidar da aka ce bid'a ba ce lazumin ta sai a ce wanda ya ƙudurce ta ya zama kafiri ko kun fahimta jama'a saboda haka abinda malamai suka yi fatawa ita aƙidar ta ashariyancin nan ba daidai ba ce kuma bid'a ce amma ne ita ba za a kafirta shi kuma za a ci gaba da amfani da alheran da ya rubuta sai sa kamar littafin fatahul bari littafin ainihin umbatul qari da makamantan littattafai da ire-iren waɗannan malamai suka rubuta abin da yake wajibi shine a ci gaba da amfana da littattafan amma masana su ci gaba da faɗakarwa game da ire-iren waɗannan wurare a wuraren karantarwa da kuma ainihin tahqiqat da suke wa littattafan ko kuma ta'aliqat da suke musu ko takhrijat ina fata an gane amma alhamdulillah kamar yadda na ce idan ya zama Allah cikin ikon shi a zamani irin wannan ya samar mana da wani bijimin malami wanda abin duk da ake bukatar ya yi sharhin shi a cikin sahihu muslim ya yi ta ɓangaren jarhuwar ta'adil ta ɓangaren lura nahau da sar abin da ya shafi balaga abubuwan da suka biyo bayan matsalar hadis usulul fiqh matsalolin tafsiri matsalolin tarihi matsalolin fiqh kusan duk abin da ya shafi sahihu musulun kaf in ya tafa ka da bayani sai ya gamsar da kai malami ne a yanzu haka a makarantar darul hadithul khairiyya da ke ainihin makka a can aziziya Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi karfe mamaki in nace maka ba balarabe bane Buzun mutumin kasar Ethiopia saboda dama addini na Allah ne wanda ya tashi ya iya shi shine nashi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan malami bayan da ainihin wato ya gama wannan sharhi sai kuma ya zo fara wannan sharhi nashi a inda ya dimbin bayanai dangane da tsarin yadda sharhin nashi yake da sunan da ya sanya wa sharhin kamar da kuka ji na faɗi da kuma tafarkin da ya bi wajen kamar yadda ka ga mun ɗan bayyana muna karatun littafin sunan nasa'i idan ya zo yakan kawo hadisi bayan ya wuce hakikin sunan kitab ɗin ko sunan babu ya wuce hakikin nassin hadisin sannan sai kawo shi ya wasalce shi kaf idan ya kammala wannan kuma sai ya ainihin wato fassara kitab ɗin ya fassara madmunin kitab ɗin ma'ana ya fassara kamar kalmar kitab sannan ya fassara kamar al'iman da sauran abubuwan da zai biyo baya sannan zai fara bayanai dangane da abubuwan da suka shafi ainihin isnadin hadisi mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya ya kawo cikakken tarihinsu sannan abubuwan da ke biyo baya na darussan da suka shafi ilimin jarhi wa mas'aloli na tambaya game da ilimin mas'alol hadis mas'alolin fiqh da ainihin makamantan waɗannan abubuwa kamar da na gaya mana wannan shi ne zai zama mana sharhi na dogara wato ba sharhin za mu tabi tiryan tiryan ba amma mu kuma nan za mu rinka sharhin shi ne daidai da gwargwadon buƙatar idda muke da kuma da muka san cewa su suke bibiyar karatun da kuma nau'in mutanen da muke sa ran nan gaba su ne za su rinka bibiyar karatun ta kafofin yaɗa bayanai na zamani Allah muna roƙonka wannan aiki ka sa ya zama domin ka Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya zama babu wata shirka babu wata son zuciya babu wata riya ko sum'a a cikin wannan aiki ya Allah muna roƙonka akan ka karɓa mana wannan aiki a ranar da ainihin za ta zama ranar hisabi gare mu al-imamu muslim yake kitabul iman kitabul iman wato na tattara imani abinda wannan yake nufi jama'a shine al'imamu muslim ya kulla ainihin waɗannan kitab kamar yadda muka yi bayanai a bayan inda kumanta ba duk inda ka ga kitabu kaza a cikin sahihu muslim to muslim ne yayi amma duk inda ka ga babu kaza to ba muslim ne yayi ba daga cikin masu sharhi ne waɗanda suka zo bayan shi suka yi ta da gwargwadon kowa da yake bukata amma da yawa al'imamin nawawi ne yayi mun gabatar da wannan a baya wannan kitabul iman abin da yasa muka ce shine farkon littafi da imam muslim ya kulla saboda duk waɗancan karatuttuka da muka yi a matsayin muqaddima suka ka kiyaye wannan to muqaddima ba a saka ta daga cikin manufofin mai littafi shi yasa wannan kitabu shine na farko abin duk da ya gabata a baya to a matsayin sharar fage ce ko kuma shimfiɗa a cikin ainihin wato karatun da za mu na hadisin farko za mu zo mu ainihin wato fassale mu cikakken bayani dangane da abin da ya shafi ne ake nufi da imani a harshen larabci ne kuma ake nufi da imani a kuma ainihin harshe na shari'a sannan da wasu matsaloli dangane da imani game da ƙaruwar shi raguwar shi dangantawar da mamuni zai da kanshi da imani kai tsaye ko kuwa da togaciya ma'ana yake ni mumini ne ko ka dole sai ya ce insha Allah ko ka in ya ce shi mumini ne insha Allah dalili ne akan yana da shakka a cikin imanin shi za mu tattauna wannan mas'alar da makamancin ta insha Allah kalmar kitabu da kake jin malamai suke kullawa tana ɗaukar ma'ana ne ta lura ba ma'ana ce ta istilahi ba domin asalin abin da ake nufi da kalmar kitabu a cikin harshen larabci kawai tattara. don haka wannan matattara ce wadda za a tattara wasu bayanai da suka shafi imani aƙidodin imani maganganun imani sannan da ayyukan imani da kuma rassa na imani da kuma abubuwan da ke wargaza imani ko kuma ya raunata imani ko kuma ya ɗumama shi ko kuma ya ɗaga shi ya sama kaga kenan matattara ce babba ina fata an gane na biyu imamu muslim ya fara da kitabul iman a daidai lokacin da za ka samu wasu malamai kamar su al'imamin nasa'i da makamantansu su kuma sai ka ga sun fara da kitabul tahara kowanne yana ƙoƙarin tabbatarwa ne daidai da gargadan manufar shi kuma kowanne yana ƙoƙari ne ya zartar da abin da yake gani shi ne daidai kaga a daidai lokacin da al'imamin nasa'i ya ce kitabul tahara ya fara da bayani akan tsarki muslim ya fara da bayani akan imani imam al-bukhari kuma sai ce kitabu bad'il wahyi bayani akan farkon wahayi kowanne malami yana da kyakkyawan manufa kuma da kyakkyawan ma'ana a cikin abin da ya faɗi misali al-imam al ya kalli musuluncin ai bai je ba sai ta hanyar wahayi da haka abu na farko da ya fara faruwa shine ne shine wahayi don haka ya kawo hadisan Aisha waɗanda suka ɗauko cikakken tarihin wahayi ɗungurungun ya ɗauko aya su fitin da guda wadda ke ɗauke da cikakken tarihin da Allah ya wa ɗan adam tun daga kan manya-manyan annaba irin su nuhu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam imam bukhari da ya dubi abin a haka sai ga to ai wahayi shi ya fara to a fara da wahayi bayan wahayi sai ne sai imani sai imam bukhari kuma sai kulla kitabul iman ya kawo ayyuka na ainihin imani da kuma wasu dangane na imani imamin nasa'i da shi da su turmiji su kwafi suka fara da abin da ya shafi tsarki da makamantansu domin su kuma abin da suke so su nuna littattafansu asali littattafai ne na fiƙihu amma fiƙihun da ake ɗauka daga cikin hadisi na haka sai suka fara da ainihin abin da ya shafi tsarki an fahimta jama'a al'imamu muslim da yake kitabul iman wato wannan matattara ce dangane da ainihin abin da ya shafi imani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar muka faɗi in sha Allahu ta'ala za zo za mu yi bayanai dangane da abubuwan da za su biyo baya na imani din amma ita kalmar kitabu kamar yadda al'imamin imam al yake faɗi ainihin a cikin littafin shi al-misbahul munir daga kataba katban wa kitba wa kitaban don haka asalin sunan alkitabatu لأنها صناعة كالنجارة والإطارة ما فات أنظام الكتابة ربوت كما النجارة كاتم تنشي والإطارة سيربط بتراري ما فات أنظام Allah madaukakin sarki ya taimaka yadda muka ce ainihin ma'anarta na komawa zuwa ga asalin taruwa ne ko kuma ainihin tattaruwa kamar yadda za ka ji an ce katibatul khawd tarin dawakai katabal qawmu idza takattabu ma'ana mutane sun tattaru daga nan ne ake kiran ainihin alkitabatu kitabatu saboda tara harfa da kalmomi da jimloli waɗanda ƙarshe zai fitar da wata ma'ana wadda sai kuma a kira alkitabu matattarar rubutu wanda ke ɗauke da jimloli da kalmomi da harufa Allah maɗaukakin sarki ya ce maka to bayan da ainihin al'imamu muslim ya ce ainihin kitabul iman sai kuma ya ce babu bayanin imani wal islami والإحسان ووجود الإيمان بإثبات قدر الله وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه babin da ke bayani dangane da imani menene imani wal islam menene musulunci wal ihsan menene kyautatawa idan an yi bayanan waɗannan abubuwa guda uku ɗai sai kuma a saka tambayar cewa menene bambanci tsakanin imani da musulunci da kyautatawa wajibin imani wajibin wujudul imani bi isbati qadarillah da kuma cewa wajibi ne a yadda da kaddara Allah da yake nufi da kaddara da Hausa abin da yake nufi da kaddara da Hausa shine hukuncin Allah tsarin Allah wato a cikin musulunci dole ne ka yarda da cewa duk abin da kake gani to akwai wani tsari na Allah a ciki ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake yin shi wanda sai bayan an yi abin ne yana faruwa a yadda yanayi ya hukunta ya faru sannan a ce lokacin ne Allah yake da masaniyar faruwar haka ɗin a'a duk abin da ka gani kaf to yana faruwa ne a bisa yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ina fata an gane abu na farko kenan abu na biyu duk abin da ka zo yana faruwa to haka Allah ya hukunta wannan abin ya faru abin da wannan magana take nufi shine kar ka taɓa ɗaukan cewa akwai wani abu da ke faruwa wanda ya fi ƙarfin ikon Allah ne yake faruwa a'a yana faruwa ne a bisa yadda ka ga haka to haka Allah ya hukunta shi ya faru ko da mugun abu ne ba ya fi ƙarfin Allah ba ne haka Allah maɗaukacin sarki ya nufi ya faru ko da ita Allah baya son mugun abu amma a cikin nufi yakan nufi wani mugun abu ya faru a cikin ƙaddarar shi domin hikimar kyakkyawan abu ta bayyana kamar yadda zamani guda Allah ya haɗa ga Musa ga Fir'auna wannan cikakken bawan Allah salihi daga cikin manya-manyan annabawa nan gani wannan cikakken kafiri bijiraure faruwar haka sai ta bayyana hikimar Allah maɗaukakin sarki da ikon shi da tsarin shi da kuma irin ni'imar da Allah ya annabi Musa da waɗanda suka bi shi da kuma irin musiba ta jarabawa wadda ta faɗa kan fir'auna da waɗanda suka tare da shi a ƙarƙashin wannan wannan babin yana tabbatar mana da cewa wajibi ne kowane musulmi ya imani da ikon Allah da tsarin Allah da hukuncin Allah yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba wa bayanin dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadar da kuma bayani akan cewa wajibi ne duk mumini yayi baran baran da duk wanda bai imani da kaddara ba duk wanda bai yarda da kaddara ba to ba ka ba shi wajibi ne duk musulmi ya imani da kaddara to kai kayi sai ka ga wani bai imani da kaddara ba to wajibi ne ka ce ba ka ba shi wa ighlabul qawli fi haqqihi da kuma kansasa magana game da duk wanda bai yi imani da kaddara ba duk wanda ya kafirce wa kaddara Allah to a yi magana mai kaushi mai ganyi a kan shi yadda take ainihin ba mai daɗi ba domin ya kama hanyar lalacewa ta farkin imani idan ba ku manta ba tun a can karatun muƙaddima mun kwararo hanyoyi waɗanda muka yi ishara a kan cewa su ne hanyoyin da almajiran imamu muslim suka rawaito ainihin wannan ainihin hadisi wannan littafi ce sai imam muslim ana yake cewa haddasani abu khaisama abu shi shine zuhairu dan harb yace haddasani abu khaisama حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يأمر حا وتحا كما يبدو جاء من حول السند ما فات أنجان وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يأمر قال كان أول من قال في القبر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين أو مؤتمرين فقلنا لولا فينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القبر فوثق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يتقطرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مما احب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم to jama'a kun ji wannan hadisi al-imam muslim kamar da muka gabatar da ya kulla kitabul iman sai ya fara daure shi da ainihin wannan hadisi wannan hadisin ya samu daga malamin shi al-imam Zuhair ibn Harbin Abu Khaythama shi kuwa ya karɓi wannan hadisin daga malamin shi al-imam Waki' dan Zuhud shi kuwa daga nashi malamin ainihin Kahmas da farko tukuna shi ainihin wato wannan malami wanda ainihin wato muke magana a kai ya yi hadisai a wurin shi ina daga cikin mutanen da ainihin wato imam muslim ya yawaita ruwaito ainihin wato hadisai a wurin su wannan malami ya rasu hijira na da ɗari biyu da ainihin wato talatin da hudu a lokacin yana ɗan shekara saba'in da hudu daidai a duniya na fata an gane imam bukhari da muslim da abu dauda da ainihin nasa'i da ibn maja duk sun rawaito hadisai a wurin shi to sa'an sai kuma ainihin al-imam waqi' waqi' ibn al-jarrah waki'u mai littafin ainihin az-zuhud malamin imam shafi'i to sa'annan sai su kahamas su kahamas cikakken sunan su shine kahamas dan al-hasan abul hasan at-tamimi al-basri mutumin kasar basra ne na fata an gane waɗannan su ne mutanen da ke cikin isnadin zuwa kan ainihin abdullahi dan buraida shi kuwa ainihin abdullahi dan buraida ko cikakken shi abdullahi dan buraida dan al-husayb al-aslami abu sahal al-marwazi alƙali ne na garin marwa na fata an gane asalinsu ainihin wato da shi da sulaimanu ɗan buraida ku kiyaye za ka ji wani malamin sulaimanu ɗan buraida da kuma abdullahi ɗan buraida hasan da husaini ne wato waɗanda muke tagwaye ne mu mukan ce musu hasan da husaini galibin haka sai ce sun zo da sunansu amma ka ga ɗaya sunansu abdullahi ɗaya sulaiman amma tagwaye ne ina fata an gane shine ainihin abdullahi dan burauda da ke cikin wannan isnadin shi ko yace ya samu wannan hadisi daga yahaya dan ya'mur yahya dan amur shi kuwa tabi'i ne cikakken sunan shi ainihin yahya dan amur ainihin wato abu sulaiman wasu kuma sukan ce mishi abu sa'id wasu kuma sukan ce mishi abu abu alqaisi aljabali albasri mutumin kasa ainihin wato basran sannan ya zauna a garin marwa kuma ya zama alƙalin garin ainihin marwaɗi na fata an gane al'imamu ya haya ɗan ya amur su ne ainihin tabi'in wannan hadisi to da imamu musulun ya yanin sai ya tsaye da isnadin sai kuma ya ce hawala sanad wannan ha da kake gani kamar yadda na safaɗe a baya nan zo ba wai za a karanta ta da ha ba da kai a'a wato takaitawa ce ban ka zo karanta ta kai sai ka karanta ta a ma'anarta sun hawwala sanad wato hadisi ɗaya ne ma musulun ya samo shi ta yin guda biyu da ya ƙure hanyar farko sai ya ce hawwala sanad shi ne ya sa wannan ha na fata an gane ku kiyaye ba lalle ne malamin hadisi ya sa wannan hawwala sanad ba in ya zo zai iya cire wannan hawwala sanad kuma sai ya sa wahad da sana kamar yadda anan ya faru ga hawwala sanad ga kuma wahad da sana haka yake a cikin nusar ku ko imam muslim kuma yake wa haddathana ubaidullah ibn mu'adh al-anbari haka nan kuma ubaidullah dan al-mu'adh al-anbari shi ma ya karantar da mu wannan hadisi to sai muslim yace wa hadha hadithuhu wannan lafazin da ka ji naka a littafi na to lafazin ubaidullah ne ba lafazin abu khaisama zuhairu dan harb bane wato malaman guda biyu ne da zuhairu dan harb da kuma ainihin ubaidullahi dan mu'az al-ambari to shine sai imam muslim da ya kawo gaba ɗaya sai ce amma wa hadha hadithu wannan hadisin riwayar ubaidullahi ibn mu'az al ce ina fata an gane shi ko ubaidullahi ibn mu'az al-ambari abu amr al-basri ina fata an gane thiqatun hafizun ainihin wato babban malami ne amintacce rajjah ibn mu'in akahu al-musanna Allah madaukakin sarki ya taimaka yace haddathana abi shi ko ubaidullahi sai yace mahaifina mai suna mu'az al'ambari ya ainihin ba mu hadisi mu'az al'ambari anbari sunan shi cikakke mu'az dan mu'az dan nasar dan hassan <coughs> al-anbari abul musanna al babban alƙali ne ina fata an gane wato kaga wannan yake nuna maka yadda malaman salaf suka kai ga aiki su ne ga su kuma malamai ne na hadisi yana alƙalanci kuma yana karantarwa har ana ruwa yin hadisai a wurin shi to shi al-imamu ainihin mu'az al-ambari yake cewa haddathana kahmas kahmas ya ba mu hadisi an ibn buraida daga ibn buraida kun ga bi hanya ta zama daya daga inda kaga kahmas a can nan mata da kahmas yace an yahya ibn ya'mura daga yahya dan ya'mura na fata an gane ma suka ce duk sunan da yake a bisa wazanin fi'ili to baya ɗaukan kasara kama ahmad kamar yazid ba za ka ce ibnu ahmad ba ba za ka ce ibnu yazid ba ko dai ibnu ahmada haka ibnu yazida to haka nan ya amaru ya amaru in ka da shi fi'ili me zai zama yana umarni ay ya yana rayuwa ya'mur yana rayuwa ahmadu ahmadullaha ina gode wa Allah yazidu fil khair yana karawa cikin alkhairi kaga sunayen amma ka mai da su ne to duk sunan da ya zo a bisa tsarin fi'ili suka ce to in ya tabbata a sunan shi kasara ba ta ainihin wato hawa kan shi shi yasa ka ga nan an yahaya bin ya'mura daga yahaya dan ya'mura ya kamata ya zama ainihin yahaya bin ya'muru ne ibni ya amuru ya zama ne majrurin bil idafa amma gaga sai bai zama ba qala to waɗannan ainihin wato wannan malamin ya haya dan ya amuru yace kana awwala man qala fil qabr bil basra ma abadun al juhani farkon wanda ya fara faɗin aqidar qaddara a garin basra ta iraq shine ma'abad al juhani za mu zo mu tattauna wannan tarihi yanzu ina so in karanta mana hadisi ne fassara mana shi sannan za mu zo mu tattauna mas'alolin hadisin gaba gaba insha Allah ma'ana wannan aqidar tukuna ya kamata mu fahimce ta ita ce aqidar da muka yi ta ishara a baya wato a zamanin tabi'ai ne sai aka samu wani sharri sai barko cikin addinin musulunci ta hanyar karanta littattafai na falsafa sakamakon haka mandiki ya taso da su kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda za ka ji munanan maganganu kuma sai a ce maka a haka da suke da munin daidai ne ma'anar wannan aƙidar ita ce Allah bai san abin da za a yi a gaba ba sai in abin ya faru sannan yake sani to kaga wannan aƙida mummunar aƙida ce tana kore sanin Allah ga mustaqbal wato Allah bai san abin da za a yi an jima ba bai san abin da za a yi gobe ba bai san abin da za a yi a kaza ba sai in abin ya faru kamar yadda za ka zo ka ji zai sake fassarawa to farkon wanda ya fara kawo wannan aƙida yana yaɗa ta a ƙasar basra shine wani mutum mai suna ma'abad al-juhani za mu zo mu tattauna tarihin shi a takaice insha Allah ya haya dan ya amur yace fantalaqtu ana wa umayd ibn abdurrahman al-himyari to da ni da abokina mai suna umar dan abdurrahman al-himyari sai muka ainihin taso muka tafi hajjai muka tafi aikin hajji au mu'tamirayn ko kuma muka tafi ainihin umara wato musiba ce ta farko ta taho garin nan ga mu kuma almajirai ne daga cikin almajirai masu neman ilimi wannan musiba ce muka ga babu wani malami a kusa cikin malaman mu sahabbai wanda zai iya warware mana ita wannan kuma musibar an samu wanda ya kirkire ta shi ma dan uwansu ne tabi'i to ya za su sai suka ce abin da mu bari mu tafi aikin hajji ko umra to a wurin bada bayani ne sai shakka ta shiga ko dai sun tafi hajji ne ko sun tafi umara wato daidai lokacin da matsalar ta taso da suka tashi tafiya ya yi daidai da lokacin hajji ko lokacin umara sai suka ce bari su tafi aikin hajji ko umara domin Allah ya taimake su su haɗu da wani cikin sahabbai ya musu bayanin wannan aƙida ina fata an gane shine yake fantalaqtu ana wa Umayd ibn Abdurrahman al da ni da abokina Umayd dan Abdurrahman al-Himyari sai muka tafi hajjaini aw mu'tamiraini aikin hajji muka tafi ko umra fa kunna muka ce laula kuna ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga da zamu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah fa sa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar sai mu mishi tambaya game da maganganun da waɗannan mutane suke faɗi game da kaddara fa wuffiqa lana abdullah ibn umar ibn al-khattab sai Allah ya dafar da mu aka dafar da mu muka haɗu da abdullahi dan umar dan khattab a wurin aikin hajji ko umra dakila bil masjid yana cikin masallacin ka'aba faktafantuhu ana wa sahibi da ni da wannan aboki nawa ainihin mai sai muka kewaye shi da ya tsaya barin dama da ya tsaya barin hagu wato muka zauna a nan ahaduna an yaminihi wal akhar an yasarihi dayan mu a bangaren dama ɗaya kuma a bangaren hagu fa zamantu ko an shimalihi na'am fabanantu anna sahibi sayakilu kalama ilayya sai na tsammaci cewa wato na tabbatar da cewa wannan aboki na wa Humaidu dan Abdurrahman zai bar magana a hannuna zai bar ni in magana tunda mu biyu muka je to abinda na zata ɗin kuma haka ya faru shi abokin nawa Humaidu dan Abdurrahman sai ya bar ni in yi magana ni ko fa sai na ce aba Abdurrahman ala ba fattamala ma'ana su larabawa ne in za su magana da mutum haka kowa ya balarabu ya masa galibi irin haka za ka ji ya ce maka aba abdullah aba abdurrahman wato yana ce maka munada ne ya aba abdullah ya kai baban abdullahi to ya aba abdurrahman ala gafarta malam baban abdurrahman abdullahi dan umar innahu qad bahara qibalana nasu wasu mutane ne suka bayyana a yankin mu yaqra'una al-qur'ana suna karanta qur'ani dalla dalla wa yataqaffaruna ilma suna neman ilimi suna bibiyar ilimi keke da keke wa zakara min ya faɗi duk irin al'amuransu da yadda suke kula da sallah da yadda suke kaza da yadda suke kaza ma'ana ga su in ka gansu kamar mutanen kirki ga karatun qur'ani ga neman ilimi ga halin su kaza duk ya faɗa kun ga wannan yana daga abubuwan da muke faɗi duk sanda za ka yi magana game da mutum ka tsaya ka ji tsoron Allah ka faɗi sura ta gaskiya game da shi yace wa annahum yaz'umuna Allah qadar sai dai kuma suna riya cewa babu qaddara wa annal amra unufun cewa duk wani al'amari da ka ganshi to a san da ya faru a lokacin ne ya faru Allah bai san da faruwar shi ba kafin ya faru shi ne ma'ana ilu ma'ana musta'nab duk abin da gazali ke a lokacin da ya faru din a lokacin ne Allah yake da masaniyar faruwar shi kun ji yadda muhimmin aqida yake ma'ana suna korewa Allah ilimin sanin abin da zai faru a gaba abdullahi ya fara da cewa fa فإذا ta ula'ika to idan ka je ka haɗu da irin waɗannan mutane fa akhbirhum anni bari'un minhum ka faɗa musu cewa ni Abdullahi dan Umar ba ni ba su na barranta daga gare su ka ma'ana ma'anar babin tana ƙara fitowa wa annahum bura'a'u minni kuma su ma ba su ba ba ruwanmu da juna wallazi ya halittu bihi abdullahi ibn umar sai shi abdullahi dan umar yake ina rantsuwa da wanda abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi kaga iltifat kenan madadin yace ina rantsuwa da Allah ni abdullahi dan umar sai ce ina rantsuwa da wanda abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi kai ka ce ba shi ne abdullahi dan umar din ba amma haka ja'izi ne mun karanta a baya yace lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qadima Allah minhu hatta yu'mina bil qadar yace bari ka ji da a ce ɗaya daga cikin su yana da ainihin wato dukiya wadda ta zinare ce ta kai girman dutsen Uhud ya ciyar da ita fi sabilillah ya bayar sadaka ko kyauta ko zakka Allah ba zai karba musu wannan zakka ba har sai yi imani da kaddara kun ga Abdullahi dan Umar yana ƙara ba su amsa dai ko ma'ana a farko ya nuna ba shi ba shi su ma ba su ba shi sannan sai ya ce to ga kaifasa harshen kenan da ta ji wannan cikin babin ake cewa a kaifasa harshe game da su da a ce ɗaya daga cikin yana da dukiyar da ta kai girman zinare na dutsen uhud wato zinare ya mallaka wanda ya kai girman dutsen uhud Allah ba zai karɓa musu ba har sai ya yi imani da ainihin kaddara sun maƙala sa'annan sai abdullahi ɗan umar ya ce haddasani abi umar bin al babana umar ɗan khattabi ya karantar da ni hadisi wannan ya nuna mana kenan malaman hadisi daga cikin malaman sahabbai suna amfani da kalmar haddatani da haddatana kamar yadda riwayar abdullahi dan mas'udin ita kuma za mu je mu ji ta inda zai ce haddatana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa sadiq wa huwa sadiq al-masduq to haddathani abi babana umar ibn al-khattab ya karantar da ni qala yace bainama nahnu inda rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci muna zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za ta yaumin a wata rana in tala alaina rajul sai ga wani mutum ainihin ya bullo gare ni shadidu bayadu siyab shadidu bayadu siyab yana da tsananin farin tufafi wato tufafin shi farare kar shadidu sawadu sha'ar yana da ainihin wato tsananin bakin gashi gashin shi baki fitit. la yura alaihi asaru safar ba a ganin alamar tafiya a jikin shi wala ya arifuhu na ahadin kuma cikin mu ba wanda ya san shi abin da wannan ainihin bayanai suke nufi daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda al'amarin wannan mutum ya ɗaure musu kai kaga dai in dan gida ne za a samu wanda ya san shi a cikin su to cikin su ba wanda ya san shi to in baƙo ne kuma fa baƙo ana ganin shi ko dai tufafin shi su dauɗa saboda me saboda ƙurar tafiya ko kuma a samu galabaita ta gajiyar tafiya ko kuma a ga gashin shi yayin mutsu mutsu sai ce to wannan mutum gashi nan kamar a ce makwabcin masallacin ne ya fito gashi nan da fararen kaya a cikin rashin gajiya gashin shi baki fitik to sannan kuma ba wanda ya san shi to sai al'amari ya ɗaure mana kai shine yake yake wala ya arifu min na ahadin hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da ya zauna jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ba akan annabi ba ila tana fa'idantar da raya wato sai da ya je ya haɗa jikin shi da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ga fassarar wannan ila ɗin sai ya jingina guyoyin shi da guyoyin manzon Allah wa ma'ana ya zama kamar zaman tafiya a sallah ya matso da biyoyin shi har sai da ya hada su da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya ɗauko tafukan hannayen shi ya ɗora akan cinyoyin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ita ce ingantacciyar fassara a wannan guri ba dan kuma ba saboda riwayoyi sahihai da suka zo cikin littafin ibnu ibad. da musnadin imani ahmad waɗanda suka fito ƙarar suka ce sai ya ɗauki hannayen shi ya ɗora kan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan ba a yi amfani da bamiri ba to wannan wurin yana daga cikin wurare da galibi ake saɓanin tattaunawa wanda ni kaina ina tsammanin na karkata zuwa ga ɗaya fassarar mai lokacin da na zo karantar da arba'in hadis tare da sharhin shi a muciya cewa sai ya ɗauko hannayen shi ya ɗora a kan cinyoyin shi shi baƙon to a ƙarƙashin haka kenan in kun fahimci wannan surar wato tana nuna kenan ya yi zama zama kwatankwacin zama irin na sallah kuma ya ainihin wato ɗora hannayen shi kamar yadda ake sa rai a game sallah ya yi wato kamar ya ɗora hannayen shi haka kenan to amma ba haka ne ma'anar hadisin ba gwiwoyin shi ya jawo su ya jingina da na manzan Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka sun ainihin wato haɗu da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gwiwoyi amma da ya tashi ɗauka hannayen shi fa sai ya ɗora hannayen akan cinyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wannan shi ya fi dacewa da bayanin da Umar ya abin da ya sa dama Umar yana son ya nuna baƙon tun da ya zo ya zo ne cikin ban mamaki kiwon shi da siffar shi da yanayin shi akwai ban mamaki da ya zo kuma sai ya zama zama na ban mamaki ba a saba ganin almajiri ya zo ya zauna ya zo ya zauna har sai ya haɗa gwiwar da gwiwar malami ba a saba ganin haka to da ya zo wajen ɗora hannu kuma ana sa rai a ga ya ɗora hannayen shi a akan cinyoyin shi shi baƙon sai kuma ya ɗauki hannayen shi sai ɗora a akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko kun fahimta to haka dai za ku ji a wajen tambayoyi kuma da ya zo fara tambayoyi umar ya ce nan ma sai kanmu ya sake ɗaurewa yana tambaya in aka amsa mishi madadin ya ce to ana gafata mala Allah ya saka da alheri shi kuma in aka amsa mai sai a ce gaskiya ka faɗa ko kun fahimta jama'a saboda haka asali yana so ka bayyana bakon ya zo ne da wasu irin kamanni da ɗabi'u waɗanda sun saba wa yadda ainihin aka sani don haka daga ƙarshe annabi zai zai fassara musu kowa ne sai su gane to ashe ba gama garin baƙo ba ne wannan baƙon ba albajiri ba ne wato malamin ne makarantar ne don haka ya zo da sura irin tar abin <coughs> ina fata an shi ne sai yake cewa waya ba a kafai ala fakhidaihi sai ya ɗora tafukan hannayen shi shi baƙon a fakhidaihi akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai yake ya Muhammad akhbirni anil islam ya kai Muhammad ba ni labari game da musulunci yinin bayani to nan ma kansu sai ya ɗaure domin na ɗaya irin waɗannan sunayen ba a kiran annabi da su kai tsaye duk wanda aka zuwa-zuwa cewa ya ce wa annabi ya muhammad to galibi ana sa ran ɗayan abu biyu ne shi ne ko dai kafirai marasa ladabi gare shi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma musulmi amma mutanen ƙauye to musulmi mutanen ƙauye waɗanda ba su ladabci da ladubban da annabi ya karantar da sahabbai 'yan birni ba sun suka fi kiransu shi da wannan to wannan mutum da suka dube shi sun sa gado ya kama da mutumin ƙauye da kuma Ka gana ma wani ruɗani ne ko kun fahimta sai ce ya Muhammad ya kai Muhammad domin Allah maɗaukacin sarki da kanshi ya hana a kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunan shi kai tsaye Allah ya ce la taj'alu du'a an rasuli ka du'a ba'dukum ba kar ku rinka kira manzon Allah kamar da kuke kiran junanku ka iya ganin ɗan uwanka ko abokinka ka ce mishi ya Ahmad ya ibrahim ya muhammad ya idris ya ilyas duk da ka faɗi babu laifi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai halatta ka ce mishi ya muhammad ba sai dai ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ko ya nabiyallah <clears throat> ko wata kalma ta girmamawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to wannan mutum yace ya muhammad akhbirni islam kai mini bayani menene musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما جان الله يكي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله مسلم تشيني كشيدا باب أبن بوتا واد جسكيا في الله أمن wasu riwayoyi na wasu hadisai da abdullahi dan umar da abu huraira ya rawaito ba a irin wannan lafazin ba ba da irin wannan munasabar ba su kuma suna bayyana musulunci an taƙula wato kenan musulunci alƙaulu ne wa shahada sai ka faɗa duk yadda kafiri ya kai ga laushin hali in har bai faɗi la ilaha illallah ba in ya mutu ta zai kamar abu talibi abu talibin yana da laushin hali yana da kyakkyawar mu'amala yana da kyautatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kalmomi kalmomi waɗanda ka ce shi musulmi ne amma duk kalmomin nan da kaf ba taɓa samun ya faɗi kalmar la ilaha illallah amma kalmomin da ya da waƙoƙin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ji su sai ka ɗauka a cikin zuciyar shi akwai shahadatu Allah ilaha illallah amma bakin fa bai faɗi ba to don haka ka kiyaye ya kai ɗan uwa musulmi sai ka faɗi la ilaha illallah sannan sai zuciyarka ta shaida faɗe yana tsare ka ne daga ainihin musulmi kar su maka a matsayin kafiri amma shaidawa kuma a zuci ita take tsare ka daga Allah daga ya saka ka a wuta to idan kana so ka zauna lafiya a nan duniya ka tafi lahira ta zama maka salin alin to sai ka faɗa kuma ka shaida idan ka faɗa a nan duniya ka zauna lafiya da musulmi idan zuciyarka ba ta shaida ba to sunanka munafiki a wurin Allah kai kafiri ne amma a wurin musulmi da aka ce su yi amfani da abin da ka faɗa tun da ka faɗa shi kenan ka zauna lafiya idan ka tafi lahira wuta za ka shiga wuta wadda ta fi inda bakin kafiri da bai faɗa ba zai shiga shine innal munafiqina fi darakil asfali minan nar munafikai ba su zauna a matakala ta ƙasa ne a wuta saboda haka waɗannan riwayoyin jama'a suna faɗakar da dukkan musulmi akan ya tsaya ya duba ya faɗi la ilaha illallah ba ya shaida to idan ya shaida shine kuma gaɓoɓi za a ga suna aikatawa yasa illa shi yasa yake illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida me kike shaidawa ita ce yadda ta zuci yadda bakinka ya faɗa gaɓoɓinka suka gamsu zuciyarka ta sakankance da abu an fahimta bana don haka yake musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka da lallai muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma kun shine musulunci ka faɗa ka da Allah shi kaɗai ake bautawa ba shi da abokin tarayya ka faɗa ka da manzon Allah shi kaɗai ne Allah ya aiko a cikin wannan al'umma shi ma ba shi da abokin tarayya za mu ƙara bayani a gaba wa tuqima sala insha Allah kuma ka tsaida sallah tsaida sallah shine na farko ka tsaida sallar a zuciyarka shine ka yadda da wajabcin sallar na biyu ka tsaida ita akan lokacinta na uku ka yi ta a cikin jama'a na hudu ka yi ta yadda aka shar'anta maka yin ta tun daga baki har gaɗoɗi har zuciya wannan ya lazunta kenan sai ane ana neman ilimi dangane da sallah domin Allah da kansu cewa waye wa inna hala kabiratun illa al khashi sallah tana da wahala sai masu tsoron Allah ne suke iya kiyaye ta kiyaye ta akan lokaci kiyaye ta da ƙa'idodinta kiyaye ta a jama'a kiyaye ta da duk abin da ake nema yana da wahala wanda ka ga ya iya kiyaye ta to sai alkhashi'ul mu'min wanda yake da natsuwar zuci yake da ƙanƙan da kai ga Allah kuma wanda yake mu'mini wa tu'tiyaz zaka sannan ka bayar da zakka ita kuma zakka za mu zo mu ƙara bayani a kanta musamman in muka je matattarar da yake daba ce ta bayanin ta sukutun da guda za a ji bayani dangane da wajen zakka kamar yadda nan abin da na ke ƙoƙarin bayyana mana ke bayanin me ake ya zakka ya ake fitarwa yaushe ake fitarwa a dukiyar wa ake fitarwa in an fitarwa ake ba sannan wasu hukunce-hukunce dangane da zakka duk za su zo insha Allah ta'ala wata suma ramadana sannan ka abinci ramadan watan ramadan sanannen wata ne kwanakin shi ashirin da tara ne idan ainihin ya yi zunubi bai fito ba shi ne yake kaiwa talatin to wajibi ne duk shekara ka azumce shi wa tahujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata'ta ilaihi sabila idan ka samu ikon zuwa gare shi za mu zo mu tattauna me yasa wajen shaidawar la ilaha illallah da tsaye da sallah da ba da zakka da azumi me yasa a nan ba a ce in istata'ata ba me yasa sai a wurin hajji ne aka ce in ka samu iko za mu zo mu tattauna insha Allah da annabi ya gama wannan mutumin jawabi game da musulunci kala sai mutumin ya ce sadakta gaskiya ka faɗi gaskiya ne ka faɗi gaskiya kala sai umar yace fa ajibna lahu sai kuma muka sake mamakin wannan mutum yas'aluhu yi yusaddiquhu yana tambayar shi kuma yana gaskata shi abin da ya kai mana mamakin shi shine dama wannan mutumin ya san amsar ne ya zo yana tambaya don ya ji cewa abin da za a faɗa mai ya yi daidai da abin da ya sani ko kuwa mutumin nan bai sani ba to idan mutumin nan bai sani ba ta yaya zai iya buɗe baki yanzu ana faɗa mai yana cewa gaskiya ne ka ji abin da umar yake ishara da cewa sai mamaki ya kama mu da yaushe kana tambaya kuma kana cewa gaskiya ne gaskiya ne dama ka sani ne sai mutumin ya ce fa akhbirni anil iman to yi mini bayani game da imani menene imani qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce an tu'mina billah imani shine ka yadda da Allah wa mala'ikatihi ka yadda da mala'ikun Allah wa kutubihi ka yadda da littafan Allah wa rusulihi ka yadda da manzannin Allah wal yawmil akhir ka yadda da ranar lahira ita ce rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da ikon Allah da tsarin Allah da hikimar Allah ta alheri da ta sharri mai daɗi da mara daɗi mai kyau da mara kyau qala sadaqta sai mutum ya sake cewa annabi gaskiya ka faɗi za mu dawo mu dubi waɗannan abubuwa guda shida su ma za mu bayani a kansu me ake nufi da imani da Allah me ake nufi da imani da mala'ikun Allah me ake nufi da imani da littafan Allah me ake nufi da imani da manzannin Allah me ake nufi da imani da ranar lahira me ake nufi da imani da kaddara mai kyau da mara kyau kala mutumin yace fa akhbirni anil ihsan to sai kuma ka bani labari dangane da kyautayi kyautatawa me ake nufi da kyautatawa qala yace anta abudallaha ka annaka taraha kyautatawa ita ce ka bauta wa Allah kamar kana ganin wato ka bauta wa Allah tsakaninka da Allah shi kadai kake tsoro shi kadai kake nufi in lam takun tarahu fa innahu yarak domin in kai ba ka ganin shi to ai shi yana ganin ka qala da ainihin mutumin ya ji wannan jawabi sai ya ce